yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da gudanar da bukukuwa na bikin samun 'yancin kai na shekaru 59 daga turan ingilishi a jiya ne dai kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta karbi bakuncin wasu 'yan najeriya 161 da aka dawo da su daga ƙasar libya alhaji idris muhammad shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar lagos kuma ya mun karin haske game da waɗannan 'yan gudun hijira da aka karba ta babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Murtala Muhammad na Legas. Mun dawo da mutane 'yan Najeriya daga Misrata ƙasar Libya su da ɗaya. Wannan mutane 'yan uwanmu ne 'yan Najeriya wanda suka ƙaura suka yi tafiya a cikin motoci don su shiga kasashen afirka ta arewa a kokarin da suke yi don su shiga kasashen turai kasancewan akwai matsaloli a kasar libya saboda 'yan tawaye da suke tada kayar baya a wancan kasa mutanen sun samu kansu a halin saka mai wuya ba su iya tafiya kasashen turai ba wanda su ma sun kulle kofofinsu ma 'yan gudun hijira wanda ba su da takardu a cikakku haka kuma ba su iya dawowa kasar su nan Najeriya ba saboda haka mun yi aiki da hukumomi daban-daban musamman a hukumar zirga-zirga ta duniya wato the International Organization for Migration da kuma hukumar kasashen turai wato the European Union saboda tabbatar da cewa mun dawo da wannan mutane 'yan Najeriya a cikin mutunci a cikin tsaro ko da yake dai da yawa daga cikin waɗanda aka dawo da su din sun ki ce ofan ga yan jaridu wasu da muka yi kokarin zantawa da su sun bayyana mana dalilin su na zuwa kasar ta Libya da kuma da aka yi aka dawo da su gida ko me yasa ka je Libya wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai na din muka yi aiki wai da za mu je mu sallaka hmm. an kama mu hmm, su ne da sauran mutum da an kama mu an zo an zo mu a kurzi. laifin ba mu san laifin mu ma muna aiki waje aiki ne kawai hmm. an kama mu an zo ni dai an kama ne waje aiki kawai aikin fenta ne hmm. an zo an sani a cikin furzu ta ina ka bi ka tafi hanyar niger hanyar sahara ta niger eh. ta niger na bi ni ni ba fulla kenan ni dan borno ne ka gane ko one of my girlfriend that that they have a housework so i follow her so da na took us all of us to prison ta ce ɗaya daga cikin ƙawaye na ne ta yi min hanya zuwa ƙasar ta da kuma na bi ta na tafi jami'an tsaro suka kama mu suka sa mu a gidan yari sai da na shafe watanni a dore i spent almost two months in prison matsala baƙin hauri da ke tsallakawa daga ƙasar libya ko kuma tekun mediterranean zuwa ƙasashen turai na ci gaba da kawo matsala tsakanin ƙasashen na turai daban-daban baban ya jibrin murya amurka daga Legas.